Idan wannan ne zuwan ku na farko don Allah ku danna mana subscribe. Mun gode. Da suna Allah mai rahama mai jin ƙai, ‘yan uwa barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna bayan na mutu kashi na goma sha tara. wanda marubuciya Aisha Shafi ta rubuta muke kama kushi a wannan channel namu na YouTube. Ni ne naku kamar kullum Abba Ifex nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Wakar kamshi kamshi yana tashi 'yan mata za mu je kamun amarya. Wakar da ke tashi a wajen kenan yayin da mutane suka dabaibaye rumfar zaman amarya da ke gudanar da kamun amarya fadila. Sadiya da ke gefe ta ja tsakiyar a kasar ranta ita tun ɗazu ta so ganin amaryar, amma wadda ta ɗaukar kayan nan tana ta fon. Suna zuwa ƙofar ɗakin ta juyo ta karɓi kayan sannan ta sallame ta, yanzu kuma an shigo da ita fuska a rufe, wai sai an yi kamu za a yaye ta tukunna. Wannan fa duk shirme ne wallahi, ba haka ake ainihin kamu ba a karinmu, Ranar kamun amarya ko kalli ba ta sawa, balle ta yi kwalliya. Wata gefen Sadiya ta faɗa inda suke zaune daga can gefen filin ne inda kusan tawagar 'yan aiki ne da kuma wasu 'yan uwa masu gidan na ƙauye da ba su da wayewa sosai. Aikin sahabin al'ada ne, mu a namu ɓangaren ruwan turare ma ake wanke amarya da shi, Cewa wata kuma a gefe Wata daga can hausar ta cakuɗa da yare ta ce, Muna mu duk wanda ya zo kuɗi sai je ya ɗanka a hannun amarya kafin ma ya nemi wajen zama. Suka kyankyani da dariya wata ta ce ashe duk amarya kuɗi take yi da bikinta ko kaɗan ake bata kuwa ai ta tara. Haka suka yi ta yi sadiya na cin su bata ce ko ofan ba don ita tunaninta na can wajen hangen abinci da kuma son ganin amarya. tana son ta tashi amma ta san da ajiyarta ta ranta za ta damƙa mata wannan fitinannen ɗan nata a cikin ranta ta ƙudirce cewa duk randa ta kori mahaifiyarsa daga gidan shi zai fi kowa shan asabarta kamar yadda ta bauta masa fiye da kowa yawwa kin ga zo ki taya ni don allah Muryar wannan yarinyar da ta taya ɗaukan kaya ɗazu ta fito ta daga gefe. Fatima take kowa da saurinta kuwa ta miƙe ta yi wajenta don daman neman hanyar tashi daga wajen take. buhu ne na jakankuna masu ɗauke da kayan amfanin kicin da na gida kala-kala a ciki lallai kuɗi na inda suke ta ayyana kan ranta sanda ta ango rayuwarta ta ikara shekara da shekaru musamman a gidan mijinta na biyu da ta sha matukar wahala amma ba komai ita za ta yi abin da ya fa kama ranar da ta tashi aurar da 'yar da za su haifa da alhajin ajiyarta da take shirin aura. Can gefen rumfar amaryar amarya yarinyar ta sa ta ajiye buhun ashe da sauran wasu ma don sai da suka koma ta ɗebo kai uku banda wasu ma da suka taya ta ɗebowar mutane sun ragu sosai a rumfar saboda haka sanda ta ajiye na ƙarshe ta juyo ne idan ta yango mata abin da take nema tun farkon zuwan ta wajen Cikin rumfar amarya da mutane suka ragu a yanzu sannan amaryar da ke zaune fuskar ta shabe-shabe da hawaye. Yadda tsawa ke faɗowa kan wani abu walai tsirrai ko dutse ta tarwatsa shi ya tashi daga kamanninsa aka sadiya ta ji a lokacin da kamannin fuskarta suka juya take cikin tsananin mamaki da rudewa sanda fuska amarya ta suka cikin idanta ba wai dan tsananin kyan da ta ba ko dan darajar fararen kayan jikinta da ta san sun fi kaddarar da ta mallaka a gaba ɗaya ikara a'a sai dan tsab idanun nata suna gane mata kamannin diyar dan uwanta marigayi diyar da ta kashe mahaifiyarta har lahira kuma ta gudu bintinsu dai a matsayin amarya bintin yakara ya ce kana tunanin za mu iya samun wani abu ne a wajenta mairo ta tambaya sanda suka shawo kan kwanar adireshin da ke hannunta Sweet kin ce sanda kika ganta a kwan biki ne a jikinta, kin ga kenan dole tana da kusanci na masu da masu bikin, in ba in ba su gane ta ba ko a hotunan su za a iya samunta. Haka ne ta faɗa tana da damƙe da takardar hannunta, sannan ta saki ajiyar zuciya mai nauyi a hankali Sadiq ya zuwa hannunsa ya ɗora a kannata. nata. komai zai tafi daidai insha Allah Maryam. Da sauri ta kyallo fararen idanunta ta kyalle shi a saman su kaf inda tana riƙewa za ta iya kirga adadin sanda ya kira sunanta kuma dukkaninsu a lokuta masu matuƙar mahimmanci ne saboda haka maimakon ta ji sauƙi sai hakan ya ƙara nauyin ajiyar zuciyar ta. ta mai da kanta jikin gilas ta langabar a hankali yayin da ta ci gaba da tayar ta ta ci gaba da motsawa minti biyar kawai ya isar da su gida mai lamba ɗari uku da ashirin kamar yadda yake a rubuce a hannunsu sai dai me kofar gidan cike take da motoci da kuma mutane sannan ga kiɗa na tashi daga cikin gidan bifti biki suke yi bakinta ya furta a hankali tana kallon get ɗin gidan to ko za mu koma zuwa gobe ta katse shi ta hanyar girgiza kanta ina ga wannan lokacin shi ne daidai in har za ta je wancan bikin wannan ma ba za ta kasa zuwa ba ta jiyo da kallon get ɗin ta kalle shi zan iya ganin ta ba tare da na tambayi kowa ba har yanzu hannunsa tana rike da hannunta ya ɗaga mata kai haka ne sweet tom kina shiga za ki ganta insha Allah sai ta juya ta kalli safura da ke kwance a bayan motar sun yi bacci kafin ta yi magana ya rigata ki je kawai har ki dawo ba za su tashi ba yana iya jin yadda ta ke rawa kafin ta zariya ta shiga cikin nasa sannan ta buɗe kofar motar ta fita fitar da take gaya masa cewa zamansa da ita ya fara targar tangarɗa kenan don bai san me zai faru ba in har ta karasa fahimtar abin da ya mata. Sadiya ta kafe idanunta kan Bintu da take kallo babu ko kakkautawa, gani take kamar an sa sanda an ture duk sauran mutanen da ke tururuwa a rumfar. Fuskar dai Bintun da take dallarawa a cikin hasken kyamara kawai take iya gani yayin da mamaki ke ta inda take tsaye me zai kawo bintunan ta yaya ta canja rayuwa ta samu duk wannan dangin har za ta yi aure cikin su ta yaya kuma suka karɓe ta sun san ko ita wace ce sun san me ta yi ita ta manta da nata dangin kenan ta manta da su ta ya za ta yi nisan da har ba za su iya ganin ta ba lalle yarinyar ƙarshen shirin ki ya zo ana yi miki bikin barin duniya ne ta furta hankali sanda ta juya rumfar baya sannan ta zaro wata yar kurkurar wayar ta da niyyar kiran waɗanda za su datse wannan al'amarin ba tare da bata lokaci ba ta yi gaba hankali don samun wajen da za ta iya jin kiranta sosai ba tare da karar kiɗan da ke tashi ba ta zo dab da hanyar gate ɗin ne ta bangaji wata mace don yadda idanunta suka rufe da su mudi, da kuma ruɗani ya sa bata ko ganin gabanta da alaki hakuri muryar matar ta faɗa sai dai bata ko bi ta kanta ba ta yi gaba da niyyar wucewa ce kafafunta suka tsaya sanda muryar ta ce anti sadiya sai dai sunan ya fito sannan ta fahimci rawa murya ke yi da sauri ta juyo don ta san kaf garin abuja ba wanda ya santa da anti sadiya wannan lakabi ne da 'ya'yan yaye da kannanta ke kiranta da shi a cinye kara fuskar mai rabci ta ta karo a kan ta binto da ta cika tunaninta mai wata ta gudu da saurayi tsawon shekarunta da suka dade. da goge ta cikin lissafin su a babban gida mai rade yayar bintu mai ro da bintu 'ya'yan amina 'yar gudun hijira. Sadiya ta kifta idanunta ya fi so ba adadi, amma fuskar dai mai ran da ke tsaye a gabanta ba ta canja ba, tana tsaye ita ma tana kallonta da dukkan wani ma'anar tsoro na duniya kamar ba ta yarda cewa ita ɗin take kallo a gaske ba mai roke nake gani dama nan kuka gudo ke da yaruwar taki ke kika zo kika ɗauke ta tun wancan lokacin a tunanin ku kun tsira kun zata laki baya bibiya muryar mera rana rawa kamar hannayenta ta ce an ta sadiya wace 'yar tawa bintiki kike nufi tare kuke a nan ai nema ita na zo nema sadiya ta girgiza kanta ai babu sauran wata yaudarar ku kuma yanzu Tasna gane abin da kuka shirya bakin cikin ki ya kashe mahaifiyarki shine kika lallabo kuka haɗa baki da bintu kuka kashe mana tamu mahaifiyar don kuna tunanin ita ta jawo muku komai ko sannan kika ɗauke ta kuka kudo nan da tunanin kun tsira kenan har abada waye gaya muku laifi na kwanci na kwanciya mero abuja har nisan duniya ne tsakaninta da ikara da kuke tunanin za ku ƙare rayuwarku a asiriya rufe kun yi zaton kamar yadda dutse yake kame waje ɗaya babu alamar fitar iska ko numfashi a jikinsa haka jikin mai dai dare tun daga lokacin da sadiya ta furta bakin ciki ya kashe mahaifiyarki komai ya dauke cak daga kwakwalwarta. duniyarta ta tsaya mata a lokaci guda ba tare da ta fahimci sauran abin da muryar sadiyan ta ci gaba da faɗa ba balle hayaniyar wajen. abin da take haskowa daban ne a cikin kanta innarta ta rasu yanzu babu innarta a duniya tun tsawon wani lokaci da gaske ne rabuwa da su ta yi ne sanadin mutuwarta me yasa ta rabu da su din me yasa ta bar iyayenta masu tsananin santa a lokacin yadda su ke shan gori da tsangwamar yan uwan baba man a kansu shine har ita ta gudu ta barta yanzu baba ke matukar santa har har ya dage wajen bata ilimi da ba kowace ɗiya ke samun irin sa a ikaraba shine har ta iya gudowa ta bar shi saboda sadiq kawai wani alkhairi ta samu tare da shi ne ma tsawon lokacin su ban da 'ya'ya kawai da wata zuciya ta shawara kan a baya da gaske ne na ta amina ta rasu wallahi tallahi billahi lazim muryar sadiya ta yi sa'ar dawowa da ita cikin kanta sai an kwatar mana haƙƙin mahaifiyarmu a kan kumego sai an kashe ku kamar yadda kuka cire imani ita ma kuka kashe ta wai sani ma kowa da haɗin bakin ku aka kashe ya shi ma wanda ya kashe uwa me a ciki dan ya kashe uba wace ce kuma aka kashe sannan waye yaya Baban su kenan mai ta tambaya cikin kanta shi ma ya mutu ta yaya babu ya mutu sai dai wannan karan sadiya ba ta yarje mata dogon tunani ba ta ji ta bincike hannunta da karfi sannan ya shiga ta ya shiga janta suna ratsawa cikin mutane da kuma teburan da ke barbaje a wajen Ba ta san ina za ta kai ta ba don idanunta a rike suke bata ko iya kama siffar mutanen da ke wajen balle ta san ina suke nufa Fadila ta diye yawa makwakwaranta sanda hasken kyamarar ya sake dallare fuskarta kuma tun zafi suke yi saboda yawan murmushin karyar da take yi tana kallon mai hoton wani dunkulen abu ne mulmulalle a kasan makwakwaran nata wanda duk sanda mutanen da ke zuwa ɗaukar hoton suke suka ce amarya Allah ya sanya alkhairi sai ta ji ya ƙara matsewa kamar zai iya tarwatsewa ne a lokaci ɗaya amma tsawon awa nawa kenan ana abu ɗaya bai tarwatsi ɗin ba sai nauyi kawai da zuciyarta ke ƙara yi Fatima ta sunkuyo da kanta lokacin da wasu ƙawayen mami da ta rako suka miƙe daga ɗaukan hoton da aka yi. Wai ban gane ba, ba ki gayyaci ko ƙawayenki ɗaya ba ne, ni ban ga ko Salma da kuke yawo tare ba. Salma ba ta nan ta ba ta amsa a hankali. tana Kaduna gidan yayarta kuma ana hoto wa zan gayyata. Ta yi tambayar ne muryar tana rawa kamar za ta fashe da kuka a kowane lokaci don bayan abin da take ji idan ta na kan wayarta da ke matse cikin hannunta kusan awanni biyu kenan tana jiran shigowar kiran alamin tun daga lokacin da ya ce mata sun taho ya ce a ce sun daɗe da sauka tun ɗazu amma bai kira ta ba ya za ya kasa kiranta in har ya sauka ɗin me zai tsare shi me zai tsare shi akwai abin da zai ɗauke hankalinsa da kanta ne a yanzu daga ne taron da rikicin jama'a bai sa waɗannan tambayoyin sun bar kanta ba ba wai don ta damu da shi ɗin ba ne a yanzu sai dan zuciyarta na gaya mata cewa rashin kiran nasa ba alkhairi ba ne shi kenan ai cewar fatima ganin yadda idananta suka kada tana shirin kuka amma dai kin sani baki kyautawa kanki ba wallahi shi kenan a ce duk wajen nan babu wani naki fatima ta faɗi kalmar naki ne da nufin ƙawayenta ita ma ta san hakan amma lokacin sai kwakwalwarta ta fassara mata kalmar abaibai kuma ta karɓa kan da hannu biyu ta dago idan ta kalli tarin jama'ar da ke gabanta bayan wucewar Fatima ba ƙarya bane duk taron wajen nan babu wani danginta. Kowa a nan bare ne ba ta haɗa ko digon jini da shi ba ga shawaran da suka zo taya ta murnar sama shirin dauke ta ya mai da ita can wata nahiyar ta duniya inda ba ta nisa da su kansu waɗannan bare dangin da ta samu watakila ita haka Allah ya kaddaro mata rayuwarta watakila ta mutu ba za ta ga wani ɗan uwanta na asali ba watakila daga 'ya'yan da za ta haifa na gaba ne za ta fara kafa wani sabon dangin nata. Ta faɗa haka ne a rashin sanin cewa amsar tana dab da ƙarasowa inda take sannan komai na shirin canjawa kamar yadda Ubangiji ya tsara. A hankali ta sun kuyar da kanta kaɗan ta share kwalla sanda MC ɗin wajen da ta kasance mace ce ke faɗin ku kwantar da hankalin ku ai mun gama hoto mun gama ɗaukan hotuna yanzu zan fito muku da amarya ku sharo ku ku more more sarai fadila ta san mc da su sazara take don tun ɗazu take ango su suna faman zariya wajenta kan a saka musu waka su yi rawa ita kuma wacce komai nata a tsare yake lokacin bawa na nan tafi sai dai me a daidai wannan lokacin da mc bata kai ga bawa mai kida umarni ya saka waka ba da kuma ita bata kai ga ɗago kanta daga share kwallon abinda ya zama sanadin canjawar duniyar ta ya faru Fadila ta ji durkusawar wata mace gabanta da wani irin ƙarfi mai kama da an hankaɗo ta. Hakan ya sa ba shiri ta ɗago da idananta da bata kai ga goge kwallon jikinsu ba. Abinda ta gani ya sa kwakwalwarta ta sara sannan zuciyarta ta shiga doka cikin kirjinta kamar za ta dagargaje fuska ce irin ta ta tsak wadda ɗan bambancin jikinta da ke nuna ba madubi ba madubi ba madubin ba kamar ba ta kaɗan ba ce ta yi niyyar kyafta idanta ta sake budewa don tabbaci amma rudaniya na ta motsawa ta kasa gane komai har san da matar ta kamo duk hannayenta biyu cikin tsananin mamaki makamancin nata ta ce bintu binciken gane ni mai gace mai rike ta yi kara fadila ta ji me ta ce amma ma'anar kalmomin ba su nutse cikin kanta ba saboda rudewa kalanta kawai take da daradaran idanunta da ke nuna watar cewa ba ta cikin hayyacinta dan allah kai ki ce kin manta ni bintu kin tuna mai ranki da ke miki kitso kin tuna mai goya kyar makarantar allo mai goyo da take zuwa bodin ta dawo kin tuna ni bintu mai goyo da yake cewa diyar ina amina Kediyar diyar antisarati ce ta sake faɗa tana jijjiga hannayenta sai dai kafin tunaninta ya iya lalubo wani abin ya ɗorar wata murya ta shigo cikin kanta sanda ta daga idanta ta kalli matar da ke tsaya a kansu su duka biyun sannan ne wannan abin na ƙasa, makogwaranta ya fashe ya kuma tarwatse ɗacinsa ya taɓo har kan zuciyarta da ta buga tamkar za ta doko ta faso kirjin nata wannan duk bai isa ba sai da kanta ya sara kuma ya shiga juyawa a take sannan ko ina a jikinta ya shiga rawa an gaya muku ni sadiya kamar lasa ce da in kun wa kowa za ku guje min an gaya muku ban haifa a matsayin kanwar mahaifinku ba ba kunan yanzu a hannuna gaba daya ko kin manta ne ke bintu kin manta ranar da kika kashe hajiya na ɗau alƙawarin kashe kike ma da a ce su kawo sun rabu da ni da tun yaushe ban fanshi jinin mahaifiyata ba amma ka bar ki kika tsallake kika gudu kika taho wajen yar uwarki da tunanin kun tsira har wannan garin mafaka ce kun zata ba mai iya gano kwanan na ce ku gaya min kun zata mutanen ikara kifaye rijiya ne da basu iya yawo kamar kamar tsinanniyar uwarku da 'yar gudun hijira ba muryar ihu take tana magana cikin aiki, wanda hakan ya jawo hankalin mutane da yawa ya dawo wajen da kowace kalma ɗaya da take faɗa ba abin da fadila ke iya fahimta saboda wani irin turnikin azaba da yake da dagowa daga cikin kanta sai dai duk da haka barin kwakwalwarta barin kwakwalwarta guda da ya gama lalibansa a lokacin ya ce da mata cewa matar da ke tsugune a gaban gabanta yar uwarta ce kuma da gaske sunanta mego wata ke tsaye kuma sunanta anta sadiya yar uwar mahaifinta na asali kuma su din su duka biyun danginta ne bayan hakan da ta fahimta kwakwalwarta ta rasa duk sauran karfinta kamar yadda rudani ya tsaida numfashinta a hankali ta ya sulale cikin wani baƙin duhu da ke jiranta. ta fara sabuwar rayuwarta ne a tsaye zagaye da wata irin busasshiyar iska mai sanyi sannan a cikin wani ɗaki mai ɗauke da gado ɗaya wajen da bata san ina ne ba ko kuma abin da ya kawo ta ta zagaye cikinsa fiye da kirgan mai tunani amma bata ga koda yar karamar kofar da za ta iya bayyana mata abin da ke bayan katangar da ta raba tsakaninta da ɗaya duniyar ba Tsoro ya cika zuciyar ta ta ji kamar zuciyar za ta faso daga kirjinta ne ta gudu zuwa wata makoyar daban. Rawar da jikinta ke ya sa kafafunta suka tsani a hankali ta kai haddardariyar kasa Ina ne nan wajen? Me ya kawo ta? Ko suwaye suke kawo ta? Me dalilin kawo ta nan sannan wace ce ita? Daga ina ta zo? Sai dai maimakon amsar da ya Ɗaya daga cikin hakan ta bayyana gare ta sai ya zama kamar an ƙara duhun bakin hayakin da ya lullube kwakwalwarta ne a lokacin wanda ta kasa gane dalilin wasa tunda tunaninta yana aiki ba tare da tangarda ba wajen ƙoƙarin sanin ita ɗin wace da kuma wajen da take ciki sannan tana iya jin ilimin sanin abubuwa a cikin tunanin nata hotuna da sunayen abubuwa da yawa sanin halittar dan adam da kuma yadda rayuwarsa take tafiya tana iya tuna yadda rana ke fitowa ta kwalle a sararin sama tana iya tuna titi cike da ɗimbin mutane kala-kala tana iya tuna cin abinci tana iya tuna yadda dare da wata kana suka kara doron duniya tana iya tuna dawainiyar uwa akan 'ya'yanta tana iya tuna dariya da bakin ciki sannan tana iya tuna komai na yadda ɗan adam ke tafiyar da rayuwar shi ta kowace hanya ta komai har da 'yan kananan abubuwa ma na mu'amala amma duk da haka ba ta iya tuna wace ce ita ko daga ina ta zo ko suwaye iyayenta ba ta ma san me sunanta ba hotunan fuskoki mutane da yawa suka cika tunaninta amma babu ilimin sanin su ko ya ta yunkurin yin hakan sai fuskokin su maye gurbi da tarin hargitsin wasu kaloli marasa ma'ana ta kasa tuna ko da mutum ɗaya da ta sani ko wani abu ɗaya da ta taɓa furta a rayuwarta tsaya rayuwarta tana ma da ita ne ma a yanzu ɗakin ya ci gaba da zama a kamewarsa yayin da mintoci suka yi tsawo suka juye a awanni a lokacin ta yi duk dabarar fita daga ɗakin har sai da tunaninta ya fara karewa kamar yadda iska ke ɗiban busasshen garin da aka shanya tana tarwatsi da shi bayan wani zamanin guda fatanta ya karbu muryoyi suka cika kunnuwanta yayin da takun suke karasowa gare ta ta miƙe da gaba ɗaya ragowar ƙarfinta yayin da jikinta ya shiga rawa tsoro ya sake matsi zuciyarta ba za ta iya tantance yanayin abin da suke faɗa ba duk da ta fahimci wasu abubuwan dan da sauri suke maganar yayin da takun suke karasowa idanunta suka ware cike da rarraunan zumuri sanda karar buɗewar ɓoyayyar ƙofar wajen ya karaɗe ko ina ta kankance idanunta hankali lokacin da wani haske mai yawa ya dallare idanunta da farko ba abin da take iya gani sai hasken kawai amma bayan yan sakani idan nata ya ɗauko mata hoton siffofin da ke tsaye a bayan hasken siffofin da ke mallakar muryoyin nan ganin ganinta ya koma tar kamar lokacin da na'urar ɗaukar hoto ta saita hankalinta akan wani abu A firgice ta farka daga nannoyan baccin da ta kasance cikinsa tsawon lokaci don bata san ta a kan ba, amma dai ta san ta sha yunƙurin buɗe idanun nata, amma kuma ba ta iyawa. Farin rufin ɗakin ta ya shigo cikin ganinta mai hazo, ta kifta idanunta fiye da kirgan da za ta iya kafin ta samu su saitu su datar, A hankali kuma ta juya kanta bangare daya na ɗakin inda ta ci karo da wani gadon karfe mai ɗauke da katifa irin wanda take kai daga gadon babu komai sai wata kofa da take hankowa a rufe akwai sanyi da iska wanda ke nuna cewar koma daga ina ne akwai ac a ɗakin A lokaci kuma ta fara jin kanta na tsara wani irin ciwo mai raɗaɗi sannan ta kula an soka allurar ƙarin jini a hannunta na wagu wanda ya yi mata nauyi sosai da dukkan ƙarfinta ta janyo kanta ta juya shi ɗaya barin. A nan ne idanunta suka ci karo da ɗaya daga cikin tambayoyin da take shirin ɗansuwa a ranta a lokacin wato mami safiya. Tana zauna kan wata kujera mai saman jinya fuskar ta naɗe take cikin katon mayafi sannan da littafin addu'o'i a hannunta tana karantawa. Na Naɗin kanta iri ɗaya ne shari da wanda take yi sanda suke can ƙasa Amerika hakan ya sa ƙwaƙwalwarta ta yi tunanin ko tunaninta baya baya ya koma da ita zuwa wani lokaci can da aka kwantar da ita a asibiti a Washington. Amma kiran sallar lasar da aka fara a lokacin sai ya karyata zarginta, Amerika babu masallaci cikin asibiti da za ka ji har kiran sallah haka. Haka kuma ya sa hankali kwakwalwarta ta tuna mata da duk abin da ya faru kafin somanta, abin da ya faru ranar kamun bikinta daki-daki har kuma zuwa ƙarshe. amma in haka ne ina mai ran da ta gani a wancan lokacin ina anti sadiyar ina sauran yan uwan mami suke zaune su kadai a wajen nan sai ta bude bakinta da kyar ta kira sunanta da sauri ko mamin ta dago da kanta ganin idanunta a bude ya sa ba shiri ta rufe littafin da ta taso ta kama hannunta daya da ba shi da allurar ta rike cikin nata sannan ta yi mata murmushi wani murmushi da fadila ta lura mai cike da tarar da dini. dila kin farka sani kin ji ya ke jin jikin naki kanta ciwo yake cikin azabar da take ji kamar zai ta gargaje amma maimakon ta amsa sai ta ce da gaske ne na ga su mai ramani da gaske ne abin da ya faru ba mafarki ne ba muryarta da kyar take fita sanda ta tambaye ta Mami ta ɗan shiru kamar ba za ta amsa ba, kafin ta ce, so kika gani dila ba mafarki kike yi ba, ba za a kira likita ya duba ki tun jiya ake zaton farkawar ki dama. Jiya, Fadila ta tambayar cikin kanta, tun yaushe take kwance kenan, sai kuma ta tuna da ɗaurin aurenta wanda a washe garin kamun ya kama ta ya kasance me ake ciki yanzu. an ɗaura auren ina alamin ɗin ina su dadi da duk sauran suke ina su mai ramma inda gaske ne sun zo ina suka tafi kuma me yasa daga ita sai mami sai dai a lokacin da take wa kanta waɗannan tambayoyin mami ta riga ta saki hannunta ta nufi wajen ƙofar da ta gani a rufe kuma maimakon ta buɗe ta ta fita sai ta ga ta kwankwasa kawai kamar mai jiran a buɗe su su ta waje buɗewar kuwa aka yi don ta ga sanda handil ɗin ya motsa sannan kofar ta buɗe wanda ya leko daga waje ganinsa ne ta taro dukkan wani sauran azabar ciwo na duniya da baya faruwa a cikin kanta ya ɗora mata shi. Ta yin nan za dakata sai nan gaba insha Allah. za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni ne na naku kamar kullum Abba Effects nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Bisalamu kwana lafiya.